واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جوين من الأمة عادي جي جماع إلي نظمة إلي كيما تظمة ومن أجنى جنى إلي ورتارين جرمين جمعية من لا باليو el fo yema tor mal alfa kur pati me fo ga zambongo a sha abdul kudus yusuf nal fa ci ne kuru eri na zuma eri na ko kari o kanu go ko ko kari na jam yo man al ummay abara banna eri we ma fo ka zabi ku ga duwa ceji wayde no ya bar hayka si za tugo idwe masadiya ma rahmati a wayde no se abar na irwe ma khadija abubakar za nigeria ma rahmati na ba wayde no se ma man kudu kanyo cin sai hinan zo irman alfa mare ma zulfa za bi fo eh, za jibriya na ikana ma ga ne? irgo ko mare irke ma no alafiya a abarabana eh, ifo yujir mance an to alfacin ne kurbati mai fuga na ko kan ko ko kari na jam iya mana jirau karka na no labari haji kai peyo da rikpe ba labari ka cibe ka jibriyo ka ni kunar ba ka wuro der wa warkayu bagana na jam iya in ntuniyo wakati na warkayu no bara ikanu jinan se ntaku tunu na jam irpe mal khiri banano se bortaka ka jam iya ba kadara na irpe manan jiri ta ko ambisaya wa baika hay fozan yi takiyu gan khairu ranci ta jam'iyya jise eh, sai ni ka kurungo na niya zangaya hanyi ka gana na jam'iyya mabika na alkhairi tutuma ta yanci ta jam'iyya ga au umboro no au bor foman no kandi bin irka mana jiri tago zama kan badara na jam'iyya an bisa war ba ka kadara na jiro ko kan kayo irka mal khairi banano se irman alfa shek salis kokar ka kuga ta jam'i wa da rokuna irka ma safarani irka man barka da ma hunega irka ben ma yara ka gabi tontona sai da royo ka kuna abunu yawan al'umma irka mal khairi banano sai eh jam'i wa mana bayyo ka baraka abunul mojina jibriyo kari kamar mance nkurkwe ko gunu zagana kameno a sayar ko zama wa kurfatin mara wasuru irka manan irin hin ka ce mako ka hin ka gayyote jibril ta tiya ni bisa karna la ko senite hal honde nungude daga yujina to amari kamna awa an kai ko irbon wabbe yo wakati yo jama'atu tuma layya mana da amari a cin kana ga be cene cene fu a yo bon wazin kliyo ko batu hay kai mana layya he ma bisa to irin haika irin hin ka te mako to amma banna ya bayin kan ta ya ke ko bara layya di mana sinni kene kari bar mate kar do ma te jirku jama'a bar halkano na taimako irin hin ka layya di kene te insha Allah irka ma lahiri bana irka ma taimako kuyo an suno farad ase bayuka gonon mo jina mo so so wana ngana loko na layya mana labari nazaheno irba kayne inchallah kai ne insha Allah ka wurin ka na jibriyo za hay ka koydiya lokodi na layyadi sani kuna ewe mafo fo za itali kuna a abara hay na di irono a cimma dankoye mana lamar ko irkoye mana hayri banase iri wema dan na pena irono a aci di iru loko di iru bar layya di iru bar koyi mene di iru mabara fayi ti mako irkoye mana hayri tutuma banase non kan na roka ka koytirama dudubi ci. ruwema fo hajiya zainab na za itali ne eh, a agonu cobo fo karna noma da qur'ani kuna to eri jam'iyya labari cin dare ka kai kannidi to ma di abar aika na sosan no a cilako kase ne ta zagana di a eh, 30 euro nga kuna di no ko di cin madan lokodi kuna ma di bongo ya ka 20 euro no a cilayya kayar ka giro no alfayu ce mako irko mal hidi bana se irin yin na za saudiya ka mai jidda boro amina a bar haika na 30 riyal no a cikin riyal riyal wichinugu alfayu mana riyal wichinugu layya man irko mal hidi bana se salma bogo bara hikana riyal waran kano acila yati makuna diri na ummu muhammad makaburu aisha ummu isa ana so sant riyal riyal wayduno aci riyal wayku alfawi ti maku riyal wayma bara loko mane irko mal khayr bana se adama ummu umar ana riyal zon fono aci riyal wayku alfawi ti maku riyal wayku na le riyal wegu mo bar la ko mene riyal wegu na amo bar al fayti mako ko edko mal khairi banase maryam ummu bashir na ba mo bar hay kan riyal zon fono a ci riyal wegu al fayu riyal wegu layya na maryam ummu bashir war kay ngono nara we ma fo ma ba bar hay kan riyal weyno na fona riyal guno on kulci madam se iyo man daro kuna edko mal khairi bana dariyen na hajja halima tawif buruna aisha yola it be kebe mal hayr banal we mo se an dusi ka fute mako ce ana uh, zon fono aci layya mana it ke bana se umma aisha ngam waran kano aci layya ubaida abar hay waran zano aci waran ka alfayo wai layya hadija eh, hajja halima bongo ana wai waran zano aci waran ka alfayo ce mako wai layya irwe mafo za za kira gana orin ki za gana kuna a bar haifka na sidi zonguno sidi zonguo zanga di sa iruna a cilayya mana taimako irka mal khairu tutuma bana sai Eh, abanna za algérie ir kay tan fo bon bar hay kana forto gunuta alfa kale do kame ir gum mayen kana di tor kame ir kay mal khairu tutuma banan se ati madan jam iyo mani ge yukuna abara banar wi fo gon almai ir kay mal khairu banar wi mawse handukur point abara ika 20 iru sama jam inya wa mabum irka ke bir masun faran nun kan no undu norwa ke mal barka da mun ce je kuna irka ke bi anna alhero kan ga ce madiya raza duniya halla har irsa buse jawai mana umma haifai ka ul kamme na kino insha Allah iri ko zama ci ni ce illa yadi wasuna da makam jama mace haikan kan ce mako jama bi na hai kan na lakar yiti loko kasi nirtani to karkanan biyu ka bara kan gunun mojina kan sin na adadi ir ko mar hayri bana jama'iyo ce mako ko ise ir man fayu ir go kono kuna bay fari fo jama'iyo president na vice president war kayu bar hay kan dara na za conseil biro hin kan ka in yayu na eh, nyanzi kano bar hay kano go ko ce mako jama'iyo dara kuna kai kibe man hayri tutuma bana no se ir kai kibe bin masnu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh